ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه sannan ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓonsa da haƙuri akan bala'i kuma suka yi wa juna wasiya da tausaya wa bayan Allah